dam da kuɗi. Tsakanin da Masauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, sunana Ahmad Abba. Shirin namu na wannan mako zai duba batun tsadar tumatir ne a Najeriya. da yanzu haka farashinsa ya yi tashin gauron zabi a kasuwannin kasar. Sai kana Kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi. Madalla, a Najeriyar jihohin Kano da Legas na kan gaba wajen amfani da tumatir a ƙasar. Inda farashinsa a Legas ya tasamma dubu saba'in yayin da a Kano kuma ake sai da kwandon a farashin dubu hamsin zuwa ƙasa da haka. To bari mu bi wakilinmu a Kano Abubakar Isa Dandago wanda ya shiga kasuwar sai da kayan gwari da ke unguwar 'yan kaba a jihar Kano don kawo mana halin da ake ciki. Nan da ina tsakiyar kasuwar 'yan kaba a cikin birnin Kano kasuwar da nan ne ake bozan tumatiri. kuma ga tare da ɗaya daga cikin ƙananan 'yan kasuwa da ke sai da tumatir malaya sunanka sunana yakubu ibrahim nan ina na same ka a yan tumatir nan gurin kayan ka ne nan gurin kayan ne to ya yanayin cinikin a yau eh, yanayin ciniki a yau ya danganta kamar wannan da yanawa haka ina saiwa naira dubu talatin talatin da biyar naira dubu ashirin da biyar wani wanda yake gani hmm. ina abin da ake ana sayarwa hmm. to ana zuwa sayan ko tun da wannan ya wannan tsada to ai gaskiya tsada ta yi yawa domin Allah mutanen masu siyan ba su da kirki sosai ba ba masu kirki bane ana da dan ciniki da yawa ne me kake nufi da haka to yanayin tsadar ta yi wa duk ta kori masu siyan tumatir saboda daraja ta yi yawa saboda su ma in suka siya in suka je cikin gari suke ba za ciniki to ga dai muna zo jirayin cinikin da ya dan ya dan ya dan yi karancin ciniki wato abokanan hudda kunan da nake gani su ne masu kayan miya na cikin gari kenan eh yo su yawa su ne masu kayan miya su ne masu zuwa zuwa gidanta ne abokan ya suke je cikin gari su siyar in suka kaza wasu yan masu gidaje su kuro su siya to suna ta kuka karin ciniki yayi yawa saboda tsada abun yayi yawa to gashi shi kuma ba ajiwa yake ba ya yanayin jarun ku kenan lamarin ya taba ku sosai wallahi yana taba mu saboda in ka siyo abu za rasa za ka kana asarar in kuɗi in ba zan kwana za ka kana asarar dubbannin kuɗaɗe. wasu harka don saboda kuɗi. Wasu bayanai da muka samu a cikin kasuwar dai na nuna cewar akwai fargabar kasuwar ta ninka farashin tumatir nan da kankamar damarar bana. abin da ke jefa fargabar halin da jama'a za su shiga sabili da muhimmancin tumatir ga sha'anin girki. kamar yadda wannan magidanci ke shaida mana. Suna na Abdullahi mai kana zara. na same ka. A kasuwa 'yan kaba ka same ni. Me ka zo yi? Na zo shefane ne. batun ya wannan batu na tsadar tumatir ya yi taba ma gidanta irin ka to gaskiya ya taba domin duk tunanin ka ya fice da kake tsammani idan ka taho ka saya wani sa'in ma sai dai kokari ka sai bushashe kuma shi ma bushashen duk wadarin ce ba abin da ya canza amma dai kusan wannan tsada mun mu a fahimta ma masu saye da duk mutumin da ya sai arha ya san damar lokacin ina zuwa amma ba mu taɓa ganin zamani irin wannan ba kwandon tumatiri dubu arba'in dubu hamsin kuma babban matsalan ma babu mai kyau shine babbar rigimar da ake ciki amma aka dai muke ta kokari ana ta siya kuma muna addu'a Allah ya kama na saukin wannan tsada wacce muka wacce ba taɓa tsinta kanmu a cikin ta ba abinda wakilinmu ya lura da shi dai babu tsayayyen farashin tumatir illa dai kawai ya kudinka iya shagalinka malam nawa za ka sai man da wannan tumatir wancan zan sayan ma 36 wannan zan sayan ma 34 36 34 shi wannan na 36 me abin da za ka yi mun to mun Allah wannan 36 zan iya sayan ma 36 35 da 500 eh din na bambanci eh din na gamsu da yadda ka faɗa amma so nake kai mun so to domin Allah wannan tumatir iya akwai sai ne abin da ya kamata in sayan ma malam saboda wannan tumatir ba suna muka ba muka sama ba yanda zamu zo mai ta daya biyu da kai gaskiyar sa ake karanta wannan wanda ka ce min 36 da 500 biyar ka yi haƙuri ka bar mishi dubu talatin da biyar domin Allah ba zai barin talatin da shi biyar ba to shi kenan na gamsu to amma shi wannan har sa haka yake zan ku kwanto kake za a iya tona ma yi ko in samu kwando ma a raba ma shi ka ga tsakiyarsa duba tsakanin dan adam mu gani to ko a ina musabbabin tsadar ta tumatir Mustapha Alhaji Hudu shine madugun 'yan tumatir a jihar kano to a sakamakon yanzu gaskiya yanayin wannan zafi akwai wata cuta da ake ce mata ebola wanda ita ta kama tumatira da ta karkashe su sakamakon haka ba ma samun tumatirin da yawa dole ne kuma masiya suna da bukatar sa to dole shi yasa yake tsada wannan shine dalili ya farashi a yau aka tashi da shi yau farashi a yau babban kwando an tashi da shi dubu talatin da biyar dubu talatin da bakwai zuwa dubu talatin shi ne abin da ake sai da babban kwando a yanzu. ruwa yake ko raguwa gaskiyar magana ya dan ragu sakamakon a baya har dubu hamsin dubu arba'in da biyar dubu arba'in mun siyar amma yanzu ana dan samun raguwarsa sakamakon akwai wanda ya dan fara fitowa daga zaria suna dan kawo mana gudunmawarsa haka ya zaka bayyana bukatuwar tumatir a jihar kano ai jihar kano waje ne wanda mutane da yawa suke bukatarsa domin shi tumatir da kan ganci gidan kowa da yana da bukatarsa watan ainihin sai dai in bai samu hali ba ne ba ba zai yi shi ba saboda haka gaskiya yanzu mutane suna cikin wani hali na rashin watan ainihin wadatuwar tumatir wasu kuma na zargin ku da asasa tsadar cewa yadda kuke samo shi daban da yadda kuke tsawala al'umma me zaka ce wannan ba gaskiya bane ba har kullum ina gaya wa al'umma akan cewa duk lokacin da aka ce babu abu a lokacin zai zama tsada lokacin da ya yawa dole ka yi ara amma aka yi wai kun fi sayarwa da masu kamfani ba eh, to ai abin da yasa shi wannan kiret din abin da suke siya suna siya dubu goma sha biyar a can kasa a gona idan ka kawo shi kuma sai ka sa kwando uku ne zai maka eh, sai ka sa kiret uku ne zai maka kwando daya to kaga ko lalle in dai ba neman suna za ka yi ba dole ne ka saya da kamfani domin shi kamfani yana siya da daraja fiye da yadda al'umma suke siya wannan shine gaskiyar magana sai kuɗi jama'a suna damun kana da kuɗi kuma ba ka kowa saboda daga kanon bari mu tsallaka jihar Legas da ke kudancin Najeriya, inda can ma rahotanni suka ce farashin kwando na tumatir ya ta sama naira dubu saba'in, lamarin da 'yan kasuwa suka alakanta da batun sauyin kuɗi da gwamnatin ƙasar ta yi a baya-bayan nan. Alhaji Shehu Usman Samfan shine shugaban kasuwar My International ɗaya daga cikin manyan kasuwannin abinci a jihar Legas da ma yankin baki ɗaya. Na farko babban abin da ya haddasa wannan tsadar tumatir shine a matsalar da aka samu lokacin da cats suka yi wahala ma'ana lokacin da cats suka yi ake magana sabon kuɗi tsohon kuɗin nan wannan abu shi ne babban al'amarin da ya sa mutane ba su da kuɗin da za su yi harkar noma domin ita harkar noma ba ƙauye mutumin da ke ƙauye bai da wancin su ba su da account da za ka yi musu transfer kai kuma mai gona baka da kac to kaga an samu babban matsala kuma gashi ba kuɗin a ƙasa shi mutumin da yake da gona ko da ina da iri ina da ainihin takin da za a yi noma da shi to bai da kuɗi a hannun kati da zai iya amfani da su ya ba waɗanda za su masa aiki kuma su ba su da akan da za a masu transfer wannan ta sa an samu babban matsala wajen harkar noma na tumatir musamman tumatir da kuma sauran ah, kayan gona na wannan shekarar ta haddasa wannan babban matsala da ake ciki sannan kuma waɗanda suka ɗan yi samu ƙoƙari suka samu kuɗin suka samu kashi domin akwai waɗanda za su za su kawo tumatirin su kasuwa kaɗan su ce a turo musu kuɗi kuma mu tura musu kuɗi ta hanyar jirgin sama kuɗi ya kai gare su su inda suka yi noma wannan ruwa da aka yi na farkon nan ya sa gaba ɗaya ya kwashe noman su saboda haka gaskiya an shiga cikin wani hali sosai a bana musamman harkar tumatir an samu sa kuma tsadar da yake yi yanzu gaskiya zai ci gaba da yi ne illa ma sha Allah amma muna sa rai da watakila ko wannan watan ko watan za mu shiga tumatirin da yake zuwa daga kwatano ƙasar waje kwatano gana a burkina faso da cameroon wala allah watakila ya samu a mu samu ya shigo in ya shigo za a samu sauƙin wani al'amari a kuma muna sa rai da tumatirin yarbawa irin na kuta irin na ba shi ma watakila zai shigo to in allah ya sa waɗannan ɓangaren tumatiri suka shigo to watakila a samu sauƙinsa ya dan yi sauki in ko ba su zo yanzu ba to gaskiya daga nan zuwa ƙarshen wannan watan za a tumatir zai kai ga kusan dubu ɗari makon da wannan wannan ba tantama ana tabbatar da tumatir sai ya kai haka saboda haka wannan ya kamata shugabanni su duba abin da ya kamata su yi da yadda za a samu sauƙin al'amari domin abu ne wanda yake ana amfani da shi ne da kullum abu ne ta damu kowa ce wannan ya kamata a ce gwamnati ta sa baki ta kuma duba ta yadda za a yi ta taimaka tumatirin nan yayi yawa kuma a samu sauƙi cikin ikon Allah. magana saboda kuɗi. duba tsakanin ɗan adam mu gani. To ma sauraro da haka shirin na wannan mako ya kawo jiki. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na Kano Abubakar Isa Ɗandago. dago. da injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya. Kuɗi.